ai gashi zahiri babban shehunsa a Najeriya zamanin Jonathan ya ba da fatawa ya ce idan an zo zaɓe sai aka katari 'yan takara biyu ne suka samu tiket ɗin tsayawa takara ɗaya kirista ne ɗaya ɗan izala ne to ɗan ɗariƙa ya zaɓi kiristan kar ya zaɓi ɗan izala kwarai kwa sai aka tambaye shi aka ce to tun da ba tambaya ba tambaye shi to ga dalili in ba kaman ko da ku tambaya ba yace shi kirista bai san shehu na ba bai san salatul fatihi na ba bai san ɗariƙa ta ba da haka bai zage ta ba shi kuma ɗan izala ya san shehu na ya zage shi ya ƙaryata shi ya san salatul fatihi na ya ƙaryata ta kaga wancan da bai ƙaryata ba ya fi wannan da ya ƙaryata to alhamdulillahi ya ba mu amsa mu wannan kirista da bai san shehu ba bai ƙaryata shehu ba bai san salatul fatihi ba bai karyata ta ba ko da Allah ya san manzo Allah ko bai sani ba a ya san manzo Allah ya karyata shi ya san qur'ani ya karyata shi ko bai karyata ba kirista ya yarda qur'ani littafin Allah ne ya yarda amma annabi Muhammadu wahayi yanzu wanda ya karyata annabi Muhammadu ya karyata qur'ani bai zama ba abin zargi wurin ka sai wanda ya karyata shehu ko mun taba cewa shehu karya shi ya karya shi mu ne muka ce karya ke? mutumin da ya tsaye ce mu annabi ya zo gidan shi tsakaninka da Allah ko gwamnan garin nan aka ce kullun gidanka yake zawwa shin da kai da shi waye babba kuto zaman duniya an ana neman shi a gidan shi a gidanka za a same shi idan zai tafiya sai ya zo gidanka zai tafiya idan zai kaza sai ya zo gidanka tsakaninka da Allah waye babba eh to yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kana da daraja ya taso daga Madina daga kabarin shi na madina Mukaddara na yiwa ya zo gidanka don ya raka ka wani wuri waye babba wai ka duba fa tambaya ce yake so ya ma annabi shin ana cewa ni ina na hada dangantaka da kai shin menene gaskiya da abin nan ba shi bai tarda da sai annabin ya iske shi a Maroko ya ce mishi anta waladi haqqan anta waladi an anta waladi haqqan annabin ne ya zo dan Allah babu reni ana? to jama'a dole ne yanzu malamai su ɗauko mana littattafan tauhidi tun daga usulul salasa kitabu tauhid kashif shubuhat al'ubudiyya wannan muƙaddama ta risala da makamantan irin wannan aqidat tahawiyya aqidat wasidiyya a zo a karantar da mu mu san tsantsan tauhidin musulmi mu san tauhidin arna